bisiyo layiwar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 وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد yan uwa musulmi masu albarka mahalarta wannan majalisi mai albarka a nan masallacin juma'a na masjid ilmi muhammad suleiman rahimahullah ta'ala a cikin garin argungu wanda allah ya kaddare haɗo mu tare da malamanmu da alarammomi da 'yan agaji da iyaye mata duka muna gaishe ku gaiso musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna fara godiya ga Allah madaukakin sarki da ya guda muna yau muna 25 ga watan zulhijja hijira annabin mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina shekara 1440 da bakwai da ya daidai da yau muna goma sha ɗaya ga watan watan shida miladiyar shekara 2026 na roƙon allah a rubutun sarki muna jagoranci a cikin wannan karatu alhamdulillahi Allah ya kaddare an ce hutun sallah an yi sallah an yi layya an yi azumin arfa an yi ibadodi daban-daban duka Allah ya kaddare an kammala muna fata Allah ta'ala ya amsa Allah ya ta muka shekara mai zuwa cikin koshin lafiya da walwala muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yi ma damuwanmu a hazai waɗanda suka dawo Allah wa ɗaukakin sarki ya wutar da gajiya kuma Allah ya amshi addu'o'in da aka yi da ibadun na aka yi duka wa'anda a kan hanyar dawo wa kuma Allah ka bashe su lafiya subhanahu wa ta'ala ya kaddare ba izinin za a yi insha Allah ta'ala yau za mu ci gaba da karatu daga inda muka kwana cikin littafin zadul zawjayn fi ahadith sayyid al-fatalayn wanda insha Allah ta'ala karatunmu ya tsaya hadisi na 38 yau za mu tashi hadisi na 39 insha Allah عن ba بن amirin, رضي الله عنه قال an karɓo daga uku ba ibn amir Allah ya ƙara masa yadda ya قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزا الله جرى دا أمين الله سبك بريك ياك إياكم والدخول على النساء كشيدن كود شقاور ماتا فقال رجل من الأنصار سيوانا مثل دا كمتا على مدينة يا رسول الله يا من الله أفرأيت الحموى ya mu za ka ba mu labari to shi dan uwan miji ba kanan miji har da shi kai shi wurin matar wane qala sai manzo Allah ya ce alhamu almaut ai shi alhamu daga gidi ko mutuwa ne rawahu al-bukhari wa muslim bukhari da muslim suka rawaito shi sahih bukhari hadisi mai lamba 2232 sahih muslim hadisi mai lamba 2172 kun ga wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya wa maza ka shiga wurin mata sai mun su ya rasulullah ya zuhar dan uwan miji bai shiga wurin matar wane ko matar kane ne sai mun zo Allah ya ai shi hadarin shiga sai wurin wurin matar wane ai shi kawai mutuwa yake saboda shi gani yake halat ne yake gani yake babu komi yana shiga ko ina cikin gidan gidan gidan wani kuna da matan ana cewa wasa kanamin sai a ga mutum ya ɗauki matan ne kamar mata ta shiga ɗakinta shiga falonta shiga ƙuryar ɗaki shiga kitchen ya buɗe fridge shiga zai ke baki ya hana mai saboda wani ma hau wasa da ke yanayi an ce wasa ƙanamin akwai daɗi ko? ɗa'ila illa to yi halal ne in wayar da su kanabi a wurin mata wata eh to tun da yana halatta ƙane ya auri mata wani me yasa ya shiga wurinta waɗanda abubuwa da kuma gani musulunci shi ɗaya ka ja layi al'ada in ta yi yawa ɓanna ta kawo yanzu kuma ya an kai mutuwa su kuma da sun samu dama yanzu sai a ga maza sun yi rububuwa su ɗuru cikin gidan inda aka yi rasuwa inda mata su wallahi wani bai taɓa shiga gidanka wasu an mutu gidanka zai ya iske matan da aka zaune wai ta aziyar zina yi musu muna yi cikin allah wallahi malam muna yi cikin dawa bai samu damar shiga gidanka ba sai yanzu da aka mutu sai ga ya sauri ya shige an yi ruguguwa an shige inda mata su ke wata wani aka yi musu aziya? ajiya wannan ba daidai ba ne kuko mata ku tsoron Allah wani lokaci kuka ba da dama a shiga wurin ku wallahi wata na ke ka ba da dama a shiga wurin mutum iya sato zubin zubin da girma ne ina zakarawa ne ki a towa na ne mu gaisu a'a ya tabbata ainihin ba a shigo in kawo mutanen wani ta'aziyya ba ta isa ba in kana da wata uwar da aka san kawo ta'aziyya ka ta ga waya ba ko ka bari in ta koma gidanta in wadda haka iya gani ta ta koma gidanta in ta koma gidanta ta kasance wata aziyya amma gidan mutuwa an taru ga matarwa ne, ga matarwa ne, ga matarwa ne, ta shigo cikin mutuncin cikin hijabinta an shigo gidan mutuwa wasu kaya a aje su kai namiji ina kai ina shiga wurin mata kayi da Allah bane kamata ya ko wurin aiki aka iske safar jin mata daban na maza daban kar namiji ya kokare ya kawai fada wurin mata ba ba shiga wurin mata ko asibiti ya inda maza inda mata suke daban inda ba ka shiga wurin mata kai tsaye ko dakin haihuwa bai kamata a cikin maza suna shiga kai tsaye kan da Allah a asibiti dakin haihuwa kana ganin wasu ana suka kafa wani ba a shiga wurin namiji kake ba ka shiga na sai ce a to ai mata ta a ciki to in mata ka ciki da ya ciki halar halar ba ba kula da ita saboda haka mutane su tsoron Allah ba ɗaukakin sarki su kiyaye dokokin Allah ba komai yasa ta aka su kiyaye ba hijabi ba su kare kansu gudun walaƙanci Allah madaukakin sarki yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisaa ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi bi daraja annabi sallallahu alaihi wasallam kulli azwaj ga matan ko banatika da ƴaƴanka wani sa'il mu'min da matan mu'minai yudnina alaihin min jalabibihin kusanto da manyan rigunan su hada idan suka sa manyan riguna su rufe jikin su baki ɗaya haka zalika adina an yi rafa na wannan shi ne kusa a gane su matan kirki ne fala yi ubai na bala a fita musu ba rihe jikinka ka wasu in ka da jikinka shi ka sa duwar mutumin kirki yana ganin da ka mutumin banza yana jin tsoron ka amma in kin suke jikinki ga kinan wata iri ta san wasu mata haka suke da sassan taɓin hankali gare su taɓari shi ke nan ke ɗaya da hijabi ke yasuwa ana ganin damutsanki ana ganin jikinki da sauransu mutanen kirki na baƙin ciki mutanen banza na ganin shawar ga gashi nan ke zama wani iri wallahi mata ku kama Darajar ka da mutuncinka kama jikinka duk gidan da ka ce ka iske ka kana ganin mutane maza suna kai ko kama jikinka kuma abin da ba ku sani ba shine shedan hadda shi yana son ganin ku ba ku da kura yana son ganin tsiretin saboda ka iya zan shi ina ganin tsiretin ku shi ma zai zo hanyoyi a za a yi fita mu sai ki kakan kanki ya fara miki ki ji gabanki na faɗuwa ki ji kawawanki na ciwo kina miyagun mawalkai dole mutum ya rihin jiki jama'a amma sai ya wasu mata ba su ɗauki rihin jiki bai muhimmanci yanzu ma al'amari ya dagule mata sun dawo sun ma ajin jarin ba ne su girkin da doko mata suna sa gari ubangiji allah ya kare saboda ka allah ta'ala ya ce mata annabi wa idza sa'altumuhunna mata'an wa idza sa'altumuhunna mata'an wa sa'altumuhunna madaukakin sarki ce in za ku tambayar matan annabi wani abin amfani za ku yi tambaya ta addini ku fasalu hunna min wara da hijab ku tambaye su bayan shamaki kada ka ce kana kallon suna kallon ga ga ta ce a sai ta fa shamaki bani ka da ta yi ƙarfinka matan wani dole ta kama kanta wallahi mai abin da ma ya kaban tsoro ma wai a ce masu aure na zama ni wallahi abin da tsoro ya faɓa to ina ya giya aure hal yanzu ita ya giya aure ba ta da alfarma da za a raga mata in shi miji bai da imani ke ina imanin ke da aure? da ya giya aure ke sai ke zina ai wannan bala'i wallahi wannan musiba ne akwai haɗari kwaye da amma da sana ganin wasu na nan da auren su amma tuhumar su a kan miji na tuhumar suna soyayya da wasu kuma da auren miji bai san wanda zai yi ba ya yi ya yi ya yi ya yi ta ɗibar ko shi sakan zai wani ya tsaye ce mala rabuwa zai yi da mata ta ce mi wallahi malam dai ba ta bari ce mi ba ta bari ba ta bari halin yace ga sallarka ta yi kwalliyar sallah ta fuska aka ɗaukan mata hoton kwalliyar ta hannuwa da ƙawa ta tura kawai ta tura mishi shi wurin kalle-kalle ne wurin bulkuce-bulkuce sai gano kalaman da an kai na soyayya cikin waya da hannun da ta ɗauki hoton ta tura wa shi wannan saurayin da abubuwan da ya faɗa da abin ta faɗa kuma da aurenta su abinda za a yi ta tafi yawon su da hanyoyin za ka bi ka kashe wannan al'amari da gyara tsakaninta da mata ya ta a karabu da ita da yanzu ka kan karabu da ita kuma wani process na za a kuma ƙasa wani kawon process na za a kuma ko ba haka ba kai alaga da yanzu yin mutum ya mata sai sai ya kuma kawo prosti ko ba kasa sai ya kuma binciken shin wuce ta yanzu ta iya mai yadda ya kasu sannan kudaden da za a kashewa wurin don ka kare ta wancin mace ba wancin kwarya ne wancin kwarya ta zaɓi wankin kwano dole sai a yi shiri ta da wannan gina da ya iji ta kwaɗi yanzu ya hannu sai a sake gina ga siminti ya yi tsada ga bulo ya yi a ga akwai aiki sannan ita ma yanzu ya sa cikin matsala ya yi sana suna jiran sai lokacin ta gama al'ada ta yi ta gama iddata ta koma ta bi wani wanda zai ya dacewa da shi ta zama da shi ta san shi ya san ta da karon su yanzu kuma an kashe auren da ai wata banna ta hako wani duk ya hankali ta ba shi shi dai al'amarin nan ya ya tattara mai hankali yanzu sai yake rabu da ita kada rabuwa da mutu ba ƙaramin ba ƙaramin haɗa gida da shi mun yi ta jan hankali mun yi jan hankali dai alhamdulillah a ƙarshe sai aka samu an sai an zana da uwayenta da uwaye ne aka kai ƙarshe ba ta komawa ta ce ba ta komawa ni wallahi na san uwayen marai wallahi suna iya maganin matsalar yesu amma problem wasu uwaye suka goyon bayan da suke ai mata kazari ko ya yi mata kazari ya zarge ta saboda ka tun da ya zarge ta aure ya mutu su tsakanin su da Allah ina zargi ya kashe aure saboda Allah ina na an kashe mutu zargi ya kashe aure muna sake mai mutawa kowa gama kan wani mutum na ce ya ma yawon za Allah mata ta ba ta mai da hannun mai shafar ta duk wanda ya shahe ta ba ta kada hannun ne tana ba ta dama da za Allah ce sakata ya ce ya fi Allah wala ina son ta ina jin tsohon rai na habita ta ina son abuta ta ko riƙe abuta ya shi musu aure da ce ya shi musu aure akwai zargi akwai zargi cikin magana ko ku? tun da yace mata sai ba ta mai da hannun mai shafa duk wanda ya lalabe ta ba ta kaɗe hannun nai. sana ba shi goyon baya ba iskarci ke nan ba ya zarge ta ko bai zarge ta ba to amma an zarge ta auren ku ya mutu kan ga Allah amma za a ga mutane sun fita wai zargi ya kai tun da ya zarge ta aure ba ba wai tsakanin ko ba haka na hausa aka cewa ba tun da ya zarge ta aure ya mutu da Allah ya tawa saboda haka mu muna ba da shawara ga mata su kama kansu idan mutum ya kama kai ne ya ruha kai ne a sirri wallahi duk wani fasiki ko na ɓoye ko na bayyane ba zai iya cuta ba wangiji Allah ya kare mu الحديث an حديثنا أربعين عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر أولك عائشة الله يقارى وتيداتات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah tsira da miki Allah tabbata gare shi ya ce idza anfaqatil mar'atu min baiti zawjiha idan mace ta ciyar daga gidan mijinta ghayr muftidatin ba ta ta yi banna ba wurin tisuwa din sadaka kana laha ajruha bima anfaqat tana ladarta ta ciro ta yi wa li zawjiha ajruhu shi ma mijinta ya ladar shi bima kasaba saboda samuwar da yayi wal khadimi mislu zalika shi ma mai tsaro mai hukun gida ko mai hukun shago shi ma in yi sarka ga abinda an ka ba shi hukun shi ma yana da lada mai abuna lada Layan ba a ba'dhum min ba a ba'd shay'a ba a rage masashin su daga ladar sashe komi ba a rage ma kowa komi ba rahul bukhari wa muslim kai muslim su rawato shi kun ga wannan hadisi yana gwada salalat mace in kina gidan miji ki zanta sadaka sadaka abinci sadaka gwargwadon abin da aka yi abin sha kila an dama hura ko an yi kunu a ɗiba kohi a ɗan wata kai masu tsohuwa ko an dafa abinci a sa mara a samiya aika wa inna sadaka ko almajil ya zo na bara ko sadaka ɗiba a bashi wata rana ma kila har abinci mai rai ba sa'in sa'in tsaba ko sa'in gumi gwargwado in akwai hali in akwai bukata ana iya yi kacce jina ce sa'in gumi ya auna gumi ne ƙyar da ƙyar ki kwace mai gumi ki sadaka da shi wallahi kuna banna da shi ni wallahi ina gida duk wannan rigima za a yi ban tare da ke lokacin kuma ban san wanda an kai ba ni saboda haka ana magana in akwai hali in akwai dama yasa akwai wasu Allah ya taimake su suna iya so gumin da ya fi matsayin wata akwai mai iya sayan abincin wata shidda to ya aje miki ya so buwan an gwata buhu goma ya aje miki ki ta bayyawa da kira to sai ya shinkafa to kaga irin wannan dan taki da ba a ba wani sadaka ko wasu abubuwa wannan ba komai ba gare shi ya riga ya san saboda ka irin wannan in ki sadaka da wannan ba komai na sannan inda wahe ki dafa ki ba su sadaka Allah zai ba ki lada shi ya sa malamai suka ce duk inda ka ji magana ta cewa cikin Qur'ani to akwai aljanna Allah wurin Allah madaukakin sarki yace lan tanalul birra hatta tun mimma tuhibbu ba tanalul birra hmm. wa ma sai sarki ce lantana lulgarra ba ku samu aljanna hatta tun fi ƙumin ba tuhu sai kun ce daga abin da kuke so abinci ba mai yami ba ba wanda ya lalace ba a wanda ke kana iya ci an ba saboda ka Allah na magana in za a ciyar a ce abin da mutum ya kasu sai Allah ta'ala ya ce wa ma tun fi kumin shay'in fa inna Allah bihi alim duk abin da kuciyar na wani abu hakika Allah masani ne ga wannan abu Allah ya san da abin da kuka ba su kuma Allah zai biya ku kaga an ce ba a samu aljanna ke subhanahu wa ta'ala da yace alladheena yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i alladheena yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i ya ce allazi na yin fikuna fiskara a suke ciro lokacin da sarari abinci bai tsada lokacin sa'in gumi na naira dubu ko ɗari tara ko ɗari takwas wadda raya da kuma lokacin tsanani shi da sa'in gumi ya kai dubu biyu ko ya kai dubu ɗaya ɗari takwas ɗari tara to allah ya ce duk masu siyo shi zuwa lokacin tsanani da lokacin sauƙi da masu haɗe fushi da masu yayin mutane Allah yana son mutane masu ihsani can gaba sai Allah ya ba su aljanna to saboda haka shi yasa duk inda ka hmm. kun ji Allah maɗaukacin sarki Allah ya mai zauna aya Allah ya ba su ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar shi suwa da kan gani ka ba wani loma ya ci ba karmi a tayi ba amma matsala wasu mata baka ruwa gare su na rantsi da Allah wasu mata ruwa su ta ɓaci kai wasu mata da ɗiyanta ma ba su ba abin da ka isa su ina hukuncin matar da miji ya ba ta isasshen abinci amma ba ta iya ba ɗiyanta da ta aifa abin da ka isa su ba halin ƙwarya. ruwa ba ɗabi'a ƙwarita ba sai sa malamai suka ce dabi'a ba ruwa ba suka ɗabi'a mumini saboda kun ji annabi ya karantar da mu cewa duk matar da ta ciyar daga gidan mijinta kun ga wanga yana kwaitar da falalar ka zauna gidan mijinta yanzu da matar ta yi sadaka waje ba ta da miji da wadda ta yi sadaka gidan miji wata lada cikinsu sannan musulunci ya halattar da cikin abin da miji ya kawo ka ɗibura da ta zaraka shi yasa uwayenmu Allah ya gafarta musu ko kasuwa namiji ya ce so abu a ba ɗin makwabta ko ba ɗan musu ko daji ya samu wani abu an ka tuwa an ka dawa ana ba makwabta ko ba a ba su amma mata yanzu ba su san kowa rabin kuma da ke sai ɗiyanki yanzu mace ita dafa abu da daga sai ɗiyanta ruwa ce ka miya amfanin ma abin da ka ci ba wani ba manzo Allah kuma yana sa a yanke rago yanka yanke rago sai ya ce aika maƙwabta. makwabta الله هو kujin sarki ويطعمون الطعام على حبه مسكينا إنما نطعمكم إنما نطعمكم وجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا إنا نخاف من ربنا يوما فوقهم الله فوقاهم الجنة وجزاهم بما صبر وجزاهم بما صبروا جنة الإيمان yasa aka ce duk inda ka ji magana ci in ka duk wanda Allah ya kore mu ya ɗiba abu ne su kai mawa ne to insha Allah ya samu aljanna duk wanda ka ba abinci ya ce sai Allah ya baka abinci aljanna shi yasa wallahi ka samu haka dabi'a ta ruwa in ka daha ko ka dan lafi baka dan wani abinda manzo Allah ya ce ma Aisha radiyallahu anha in ki in ki daha ruwa ki sa ruwa da yawa yake Aisha idza tabatti martaƙan ba a fitar ma'a idan ki dafa romuwa ki sa ruwa da yawa ki ɗan mamakon romuwa kun san romuwa ko shi yasa wallahi ma tun da wasu na da kokari ba in aka ɗan dafa ɗan ku? kila an dafa ɗan ka akuya ko ɗan ka rago an dafa sai a ɗan ma a ɗan aza wani abu a sa romuwa a ce a baya to ba ya raɗe ba har da yasa an taɓa ko ba haka na ba to amma yanzu sai ka ga ita ɗaya cikin gida za su dai abinci babu wanda ya sani a dai a tanye babu wanda ya sani wai jama'a ba ku san alheri irin wannan yana maganin wani ciwo ba wani ciwon da kawo mutum ma sai Allah ya baka lahiya sanadiyar kaɗin mu wani abu ya ci. an ce akwai wani bawan Allah da ya ba mutta ni ko kihi na yabba musu nan ko mina na yabba ta uwa sai yana asibiti tana kwanci ba ta lahiya an yi ce mata magani ta kasa warke ba ya biyo shan mai wani gidan mai yadda wata mutta ni ko kihi na ya sai mata ko mina ya sai mata wallahi ta yana zuwa asibiti ya ke uwa ta warke gaba ɗaya ciwon ta Allah ya warke ko ƙasa ko mutu ciwo ya riga warke mutta kyanwa mage to ina ka kawo dan adam mutum mu wanzu ruwa gare su wallahi ya matsalar Allah ya fi da ruwa cikin zukatan Allah kai muna kariya daga ruwa da saboda haka annabi ya karanta da umarci in tana gidan miji tana yin sadaka kuma wallahi bari mu faɗa miki kacce zama hannun ka ke ko kina gidan miji ka faɗa abin da kika kira samu san samu wani abu wannan za a ɗan shigo biyu kuna ɗan samun ɗan abin da ke ko sadaka kina yi mai bara in fito miki baya Allah ina yawanci da Allah akwai ɗan wani abin nan ki bani eh barin ka miki ɗan naira hamsin ko ishirin ba ka isa daga ko naira ishirin cikin gida bushe hannu bushe to kina jiran sai miji ya kawo baki to ko shi ba ta kai ne ya kai ba ya zo sai ya kan mijin da ka hidaya dawo bai samu naira goma ba ku da ke shi kowa to ya rabki hannu shi ke ba mai iya sadaka cikin a ke samun ya suna da cikin kamar wadda aka samu farusi in mai bara ya soki ba ya sadaka naira biyar ki Allah ya saka da alheri ke da ke kawo dama abin da ka ba wani shi a nan. Allah ya samu dace hadisi mun na gaba yace al-hadith al-hadi wal 40 hadisi na 41 an anas ibn malik radiyallahu anhu an karbo ga anas ibn malik Allah ya kara masa yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam hamidallahi wa asma alaihi Maza Allah yayi godiya ga Allah yace innal hamdalillah wa asna alaihi kuma yayi yabo ga Allah wa qala yace lakinni usalli sai dai ni ina sallah da daddare wa anamu kuma ina kwanta in kwana wa asumu ina azumi wa ufdir kuma ina cin abinci wata rana in yi azumi wata rana in sha ruwa wa atazawwaju nisa kuma ina auren mata Kamar ragiba an sunnati duk wanda ya kyamata sunnata falaita minni bi gani, ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bukhari wa muslim bukhari wa muslim wannan hadisin dalili ne shine wasu matasa suka zo gidan manzo Allah suka tambaye game da ibadan manzo Allah sai aka gaya musu ai manzo Allah in dare yayi sun sace ya salla can kuma ya kwanta ya kwana ai manzo Allah wata rana yana azumi wata rana kuma ya shan shan ruwa cikin abin abinci to sai su to in dai manzo Allah na ya haka to mu sai mutum guda biji gaba ya ce ni ko daga yau ban koma kwanan dare daga yau in dare yayi ban koma kwana zan kama sallan nafila ta saya ta waye ko matashi na shi ko mutum guda ya ce ni ko daga yau ban koma ci abinci da rana duk sa ta waye azumi ne kai kullum shi ko mutum guda ya ce ko auren ma ban yi zama na zan yi haka na in kama bauta Allah ko aure ban yi maza Allah cikin gida ya samu labarin da ya to ya ce ina masu magana suka ci gamu sai maza ya ce ku bari faɗa muku wani kun gane nan na fi ku jin tsoron Allah na fi ku kiyaye dokokin Allah amma duk da nake ni da hubai na nan ina sallah da daddare in na fila kuma in kwanta in kwana in huta kai kai da kace ba kuma kwana dare to ni da an manzo Allah ina yin kwana dare ina ba rayuwa ta ruwa ta sha ina ba kaina hutu in huta in kwana saboda ka a musulunci bai da kyau ka ce ka wahal da rayuwarka ba a yanka ko bahaushe ya ce goro na ruwa aka bashi jama ko ba hakan nan saboda ka in dare yayi ka kwanta kai kwana ka huta in ka huta ka tashi kai sallah ka samu ko raka'a raka'a shidda ko bakwai ko goma ka samu kai ko sha ɗaya saboda ka bai yiwuwa bai da kyau a cikin mutum shi ko ya riga ya lalace gaba ɗaya wata guda ka bi ta yi ya kiyamu laila ba ka lalace halin ba ka da bukata ga Allah saboda ka wasu mata suna ɗabi'a kwanan dare ya an kara kwana a yi ta kwana ana hankali hankali haka waye mutum bai komi ba a ya kamata mutum ya tashi ma Allah ya baka lahiya kai ta kwana ɗai ka ta haka ce ce wani abu ta haka kai na sa raka a biyu ka roƙi Allah kuma gaskiya ba da saboda kuma manzan Allah ya faɗa mu shi matsayi ne kuma alƙur'ani Allah ya haramta wa mutum ya haramta ma kai ne abinda an mai daɗi da shi Allah ya ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu tayyibat ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu tayyibat ma ahlallahu lakum wa la ta'tadu inna allaha la yuhibbul mu'tadin Allah maɗaukakin sarki su ya ayyuhal ladina amanu ya kuma su imani la tuharrimu dayyibati ma ahallallahu lakum kada ku haramta ma kanku dada dan abinda Allah ya halatta mu wala ta'tadu kada ku ta'addanci me dada amon Allah Allah ya halatta mu kwanan dare na daga cikin abinda Allah ya sa mutun ya kwanta ya kwana da dare samu hutu jama'a da Allah kwanan yana daɗi na daɗi ko bai da na daɗi hadda iska na buga ma ko yin kana da ac cikin ɗaki ka kunna ka yi kwancin ka sha iska ka sha ac sai ka huta kai hansari awa uku hudu kana kwana ka tashi sai ka gaida Allah kuma ka tashi kawai Allah bauta ka ka ɗan more mana ko amma mutum ya ce gaba ɗaya dare har ya ta waye bai rumtsawa akwai wani mutum da ya roƙi Allah ya ce Allah ina roƙonka ya Allah ina roƙonka Allah ka sa kwana ya cire min cikin ido na gaba ɗai ya zamban kojin kwana ko da sai ko da daddare sai Allah bai amsa mai ba cikin magabata na shi abin da ya kasu kawai Allah ya cire ni kwana ga ido shi na wani tumbe cikin rukukin daji na addu'a ce Allah na roƙe ka abubuwa guda biyu ka bani tura guda Allah baka bani ba shi ne ta ce ka faɗa mummina na karo da Allah Allah ya ba ka ɗauki to abinda nika so Allah ya cire min shawar mata na roƙe shi ya cire min Allah ya cire min gaban kaza ya cire yanzu abin da ya hana min guda Allah ya cire min kwana ga idanu na gaba ɗaya shi na har yanzu Allah ya bani shi ina roƙo nai kun gani nan ana fa a gaya maka cewa ba ka haramta ma kanka abinda Allah ya halitta maka mai daɗi shi jama'a don Allah azumi kullun akwai wahala ko babu ba ku ganin mutum ko mutum mutum ya kashe illa haka fara kisan mutum azumin azumin wata biyu akwai wahala ko babu ko da mutum haka gama a ya wahala ya rame to amma sai musulunci ya ce a abinda aka so ga wata kai azumin kwana uku zuwa akwai sauki ko babu in ka kai mai kokarin kwarai sai a ce tanin ka yi alhamis ka yi ga sati ka yi so biyu ai mutum ya kokari ko a hankali rayuwar kana dan bata hutu tana hutawa sai kuma kana da ka gurgudu sannan bayan haka nan wanda ya ce bai awai ya haramta ba kai ne abinda Allah maɗaukakin sarki ya halatta kowa ya sani rayuwa aure rayuwa ce wadda in mutum ya dace zai shi daɗin ta kwarai da shi sa kana ganin mutum in bai ƙiba ka bari sai ya yi aure a gani duk wanda ka ga ya yi aure bai yi ƙiba ba to ɗayan biyu ko dai ya zan rayuwa sai wanga mutum duk abin da ya sanya bai ƙiba haka Allah yi shi akwai mutane da Allah yi su haka wallahi in namun duniyar gaskiya ne duka bai ƙiba yadda yake haka nan yake ko kuma a ce mutum bai dace da auren ba da saboda in mutum bai dace da aure ba kuma akwai matsala in baka dace da aure ba ga kada da mata amma kowa hankali ne fashe kowa kan wanda aka ɗiba ana miya cikin to hankali bai haɗu ba ke amma idan aka samu hankula suka haɗu ko me yadda yasa akwai abin da aka ci ga gida babu matsala abinci ko abin sha to za a ga kowa na kiba shi ya yi kiba ita ma ta yi kiba kowa ya dan toho kowa ya dan yi kumburi gwargwado in ya ce gida in ta ce gida yan uwa abu kai su ha gare su ba ce kai na ka ita auren ga ya auren ga ya amshe saboda ka aure kowa ya sani rayuwa ta wanda adda da daɗi kwarai da a duniya babu abin da mutum zai iya yi ba rayuwa sai jin daɗi ya yi aure saboda bi saboda akwai abubuwan da ka san ko da haka dawa gidanka an yi maka in ba ka da aurewa zai maka su ba ka da yi maka su kai abin da ya kai cewa ka dawo da daji ka isa gida ai ma abinci an gama ka dawo kasuwa ka isa gida ai ma abinci an gama an gyara ma shi hida ka duk da yake an ce wasu mata ba su gyara shi hida sai dai mutum shi ko gyara maka da shi hida eh ko yadda aikin gida ita ta gyara miji shi hida hadari kenan ubangiji Allah ya kare mu saboda ya ku iyaye mata ku san abinda a kan ku wanda Allah ya tura mu wallahi kada mutum ya sa kai ne matsala yanzu kun ga su mata sun karkare wa kansu rayuwar aure gaba ɗaya su auren ma ba su yi me suka yi Allahu a'ala wasu kuma sun ɓata rayuwar sun daga foundation da ƙasa ta ɓata rayuwarta yadda an riga an san halinta ya zan kowa ya guje ta shi ke yanzu ita ba ko rayuwa aure take magana ba saboda haka abin da ka so ga mutum ya gina rayuwa ta yi wallahi ko namiji ce bai son aure ga rayuwa sai a tukai ta humma ce kai matsala ubangiji Allah ya kare saboda muna ba mu muku nasiha rayuwa da kana gani wallahi amana ka Allah ya ba kada ka cikin matsala kada ka sa rayuwarka cikin matsala rayuwarka in so samu ka sa cikin jin daɗi cikin sa'ida hankalin kwance kana cikin mutane kana ka kana da mijinka alhamdulillah wanda kuna hulɗa kuna rayuwa kawaita da shi gurgudu ana ruwa ma juna asiri ana hankali da juna haka na amma kada mutum ya guji rayuwar aure wallahi haɗari a afirka cikin haka bangiji allah ya kare ina jin hadisin da ya kamata mu kwana a kan shi ne hadisin a hadisin sani wal arba'u hadisi na arba'in da biyu an abdullahi radiyallahu anhu qala an karbo daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sai kuma yace kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi dukkanin ku makiyaya ne kuma abin tambaya idan ne da kiwon da aka bashi fal imamu ra'imu huwa mas'ulun shugaba makiyayi ne kuma shi abin tambaya ne wa rajul ra'in ala ahlihi wa mas'ulun namiji mai kiwo ne dangane da iyali ne kuma abin tambaya ne wal mar'atu ra'iyatun bi baiti zawjiha wa mas'ulatun mace mai kiwo ce a gidan mijinta kuma za a yi mata tambaya wal abdu ra'in ala mali sayyidihi bawa makiyayi ne ga dukiyar mai gida ne wa matsulu kuma abin tambaya ne ala ku saurara ku kullukum matsulu dukkanin ku abin tambaya ne rawal bukhari imam bukhari ya tsere wannan hadisi kun ga wannan hadisi ya dora wa kowa aikin kiwo da bangaren da Allah ya aje ni abin na gani wato ita mace aikin da ya fi na kowa yawa ta kula da yara ta kula da manya ta kula da gida ta kula da masu gida jama akwai aiki ko babu mu maza muna gai da aikin mata ne sai buga aiwa ta baku aikin ko alhali in mutum ya tsaya ya tsaye da hankali ne zai gara cewa kai wallahi aikin da mata ta yi ba ta ɗanna ba duk sa ya ta waye ai share gida ai share ɗaki ai wanke wanke ai ma yaro wanka a shirya zuwa makaranta a yi mi a yi mi a yi mi a yi mi a yi zazahe ko a dafa kunu ko a dafa shayi in an gama a yi kaza a jima kaɗan a dafa abincin rana a jima kaɗan mai te kaza wanke wanke wanki wa ai jama'a akwai aiki ko amma duk waɗannan ayyuka wallahi sai an yi mutum baya game da su shi na wata mata an ka bata wani abin da ta sha ashe ya ta an ka bata da sani ta kama gida ta share ta ɗauka ne ta wanki ta ɗauka ne yaron ta wanki ta ɗauka ne mai ta wanki har yanzu tana jin ƙirgi na zaburin wata da jikinta ta ruwa ta kama wankin bangon gida da ka yanzu an shiga wani an shiga wani hali a shi ya ta an gaba ta basari ba duk da yake an ce akwai mata masu masu yi alamu akwai masu abin da shaƙe ko babu eh hada kurkura shi ko abu ya faɗi ina mata ina kurkura he mata wallahi kuma ba za su. akwai wanda ya kurkura ya ce wallahi gane duniya ta ne mai haka sane mai yawo da kasar tayar mota na juyawa da ya kurkura wallahi gane eh, ɗaya duniya ta ne mai haka sane mai akwai wanda ya kurkura nan wallahi sai da ya wasiya don ya azu mutuwa zai saboda ka wallahi mata ku bar kurkura kuma ba za ku kurkura su haɗa shaƙin nan hajji akwai matsalar da ita illa wasu na har yanzu sun fata gane matsalar da a cikin lalura shi in magani na in kaji dama ba ka bari don wasu da suka yi magani na da emun eh, yadda magani na to in magani na ai shi magani an ka sha ana bayan sha an ka dama ana bayan sha ko sannan magani ana ce ba in ka sha da sahi ka sha da bari ko in ka sha dama sai ka bari to amma problem inda annan shi wanda ka shaƙe kullum yana mishi cikin kwankwaso cikin aljihu ne kullum yana cikin aljihu ne kuma wallahi wani in ya shaƙa sai ga wani abu na faraunar ga hannu zaɗabanta masu kokura an kaddi ga haƙorinsu zufin dahe kuma wallahi inda mutula ta ci kagar mai kurkura in yi rasu akwai matsala duk wannan abin da ka san ya kurkura da ya shaka shi wurin wankan gawa sai abin da ya hito in bai abiya wallahi akwai haɗari da bai shan taba da bai shan taba da bai shan wiwi don sun kan mutu wannan abin da ka san sun shaka na hayaƙi na wala da ya hito saboda ka dole sai mutum ya mai da hankali saboda ka mata kiyaye ku rabi da kayan wallahi ku maza wannan abu ba zai yana gare su ba sai ka zo ya ce magani na in eh, magani na wa rubuta ba shi ina ka tiyanka rubuta ma ka sai ba sannan in magani na me yasa in ka sha ka warke ba ka warin sha da Allah ya kawo da yake lokaci ya riga ya yi ku bari mutane da bakin nan ne akwai masu tambaya sai su yi kafin lokaci ya isuwa alaikun musalam masu E, eh, ito dama shi ataye shayi ke shayi mu na nijar ke wanda in ka tari jar musamman ko ƙauye na kana iska an azabu ta shayi ana sha wanda yake yanzu har da mata can akwai gidajen su ma suna aga wannan ko ya shayi ana sha shi wannan in ka sha shi sai zai ƙara ma lafiya kuma shi mafi yawanci ma asali a tayi din sai an ci nama mai matsi nama mai matsi sannan sai a sha a tayi sai ya narke ma duk kitsin da ke lafiya ɗaya za a ƙara asali ne ke da baya da an kamar sai kowa har da wanda bai tunawa ba sai sha tayi ya kuma musu jiki na yi wani bako da na zo shi daga yamai ya zo nan gida ya kwana ta ya ta ne kawo mai kari da karya shi malam akwai matsala wani mai ciwo layi bai sha tayi bai sha lifton bai ci don Allah ya ce ko lifton bai in samu mai sha saboda ya riga ya sabu da shi su can mata ka dafa musu ko su dafa musu zakon za ga an dafa mai ya sabu mai cikin flat da shi ya kayawa cikin mota a jima jima ya tsaya ya sha to shi wannan wani ganye na wani suka dafa abin suna sha wannan ba matsala ko larabawa suna da wannan a shan shayi ya zama ɗabi'a shi ba matsala na amma kai abinda an matsala duk da shi waɗannan wani ko abinci su in bai sha a tayi ba bai jin daɗi in yi ci abinci ya sha a tayi sannan ya kwanta kuma akwai mai hana kwana cikinsu don ni na taɓa sha ne lokacin ina jami'a kan nijar wallahi don sha shi har asuba bai kwana ba kowa ya yi kwana yana ta hanzarin cikin ɗaki na kasa kwana na ya tarin ba ido in kwana wallah ya kwana ke tahowa to lalle wani karfi ne ya ɓata ya haƙi ya ji na ƙarfi wa eh kuma ga sa yunwa in baka ci abinci ba sai ya koma da ka sa ima ya so su wannan gaskiya bai da komi suna ya sha abu ne saboda mi saboda bai da wata illar da an ka ce ka ta wani mutum zai yi Allah ya samu dace na to shi kenan insha Allah kamar da muka alƙawanta waɗanda suka sai fam na makaranta in Allah ya kai mu laraba za mu buɗe makarantar mata ƙarfe goma zuwa sha dole suka sai fam ko kuka an shi kwan hannun hajji ya shafa insha Allah ranar ba mu da suna mala insha Allah za mu buɗe makaranta a cigaba da za a buɗe akwai ɓangaren a akwai ɓangaren masu littattafai in Allah ya yarda laraba mai zuwa bi iznillahi ta'ala ji wannan bayanin bi iznillahi Allah ya gwada mana Allah ya ba mu nasara alaikum salam. so Well. dama sun sai ita cuta wadda haduwa ga nawan da ga nawan ga gishiri ne cikin leda ya fara barbada gishiri da kuma in ya fara barbada gishiri ya kashe cutar da annan sannan shi na ya shi na yi tsari ba zai doka ba to in mutum bai iya wanka dama yi tsari tsaye ana iya yi ne amma in bai bata ma jikinka yana bata ma jikinka saboda inda za ka iya ne babu stress inda zai baka dama ka yi shaka kuma in kai tsaye zai dinga dawo maka yawa amma ga jiki sai bata masu wani to kaga iya zan tuwayen da basu da ba su sallah kaga an samu matsala ke ko ba gaskiya ba sau da ka sai dai mutum ya bar ma Allah kawai ya sai ya haka ne ya roƙi Allah Allah ya kage amma babu shakka malamai sun tabbatar da malaman lahiya ana ɗaukar cuta sosai wuraren da ake haɗuwa kowa ya zo ya duka ya yi tabbas ana ɗaukar cuta sosai ko kana ka lahiyar kalau in ka ce kai sai ka sai ka ɗauka cutar wani wannan sun da zai ya riga ya zama da lura ko kana bar mu Allah amma yanzu abin za a diba shine da tsarin ka tsaye ya bata ma tuwa zan ba sallah sarkin ka bai yi ba da ka je ka duka haka nan ka ɗauka cuta wani ya sauki cikin su eh? kai in ka tabbatar da bai bata jikin jikinka bai kawo maka matsala ko kaɗan kana iya ka lahiya lau kana iya ba matsala ba amma yana da wuya na da wuya kuma ai duk gudana ai da yi tsaye da yi na duk gudana saboda min saboda tsarin na da zarin ya tahi ya tafi da wancan akwai wanda a cikin jikinka bai gama fitowa ba yadda ya taɓa rawanta cutar in ta gamu da wannan biyu wannan zai kuma shiga cikin duk guda sadaka dole mutum ya tsaye shiga sai ta yi Kuma ubangiji Allah ya kariya. eh ba da yake lokaci ya yi kuma sai mai addu'a sai mu tashi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 اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإكرامنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا الله عمر وكنت دمك إن الله امر الجنة الله دكنا مكاتمنا الخير الله كبيامنا الله دكنا مقللهم الله كماغتنا ya Allah marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya daga cikin mu Allah ya ƙara musu lafiya ta sa lafiya ta amfane su ya Allah akwai bayan da suke cikin fama da rashin lafiya Allah ka warkar da su ya Allah mu roƙe ku wanda suke ba su da aure Allah ka ba su mazaje na gari wanda suke da aure kuma Allah ka ba su mazaje kuma lafiya da mazajen su wanda suke da haihuwa Allah ka wa ƴaƴansu albarka wanda ba su samu ba kuma Allah ka ba su ƴaƴa masu albarka Allah duk wanda ke da zama lahiya da miji ne Allah ka ƙara ba su zama lahiya wanda suke da hayaniya da mazajen su ubangiji Allah ta shigar da su hada kan su wuri guda Allah waɗanda an da abinci Allah ya ƙara musu abinci mai albarka Allah waɗanda ba ku da abinci kuma Allah ka ba ku abinci mai daɗi kuma ka ba ku mai albarka ya Allah ka kama kama lafiya ka kama kusa da imani Allah harkar tsaron da muke fama da shi a cikin ƙasan Allah ka sani wannan al'amari ya yi mana yawa ubangiji Allah kai mana maganin shi ya ubangiji Allah duk waɗanda mutane masu kashin mutane cikin daji su kawo maza su kawo mata Allah kai mana maganin su Allah gwada mana karshen su ya ubangiji gara mana abu da galma ta gidi a cikin da ya Allah Allah duk mai sauka da hankalin mu ubangiji Allah kai mana maganin shi ya Allah kawo zama lafiya da kwanciyar hankali a cikin wannan kasa mu ya ubangiji ka yafe mana zunuban mu Allah ka samu kuma lafiya Allah yan biyan da ka ba mu Allah kai musu albarka ka kama su umarnin su ya Allah ka kama su umarnin su ya Allah ka kama su umarnin su ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلمين الحمد لله رب العالمين